إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشغل الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يعتبر يوم السبت الماضي يوم تاريخ غير منسي في ولاية كدونا حيث حلق فيه حاكم الولاية الكافر وخلفه حاكم جديد مسلم فهذا أمر يجب أن يحمد الله تعالى عليه مصداقا لقوله تبارك وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أيها الأفاضل إن وراء هذه الحادثة دروسا وإبرا يجب الوقوف عليها والاعتبار بها فهذه الدروس هي كالآتية الدرس الأول أن الله تعالى يحب هذه البلاد بخير إذ الكافر لا يصلح بل يفسد يقتل العباد ويفسد البلاد فالإصلاح إنما يأتي على يد المسلم إذ هو الذي عرفه ويريده ويعمله وكل واحد منكم شاهد على ما أقول الدرس الثاني أن الله يقبل دعاء عباده والدعاء نافع كما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعمل وقال الشاعر أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء سحام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء الدرس الثالث أيها الأفاضل أن سنة الله في تدبير الأمور وتصريفها هي المداولة يقول الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وقالوا دوام الحال من المحال وقالوا الدهر يومان يوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبتر وإذا كان عليك فاصبر فكلاهما سينحسر فقد صبر مسلمو هذه الولاية فلم يذهب صبرهم سدى بل لما صبروا أجروا فلما أجروا فليشكروا الدرس الرابع أن لكل ظالم نهاية فليخش كل ظالم عاقبته فهي آتية إما قريبة وإما نائية لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم سلام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنزل الدرس الخامس أيها الأفاضل من هذه الحادثة هو أن الدولة الآن للمسلمين استخلفهم الله تعالى فيها لينظر كيف يعملون فليكن هناك فرق واضح بين زعامة الكافر وزعامة المسلم الذي يسجد لله تعالى ويركع له ويصلي له يقول الله تعالى قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون السادس من هذه الدروس هو أن أكثر المسلمين يجحدون حقيقة الدين الإسلامي حيث وجد وصنع كثير منهم في الإداءات يستغفرون لهذا الكافر وهذا أمر منهي عنه نهي تحريم قرآني يقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم قال شيخ المفسرين الألامة بن جرير الطبري رحمه الله من بعد ما ماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان وتبين لهم أنهم من أصحاب النار لأن الله قد قضى ألا يغفر لمشرك فلا ينبغي لهم أن يسألوا ربهم أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعل أيها الأبابل بعد هذه الدروس ينبغي أن نسأل أنفسنا ماذا ينبغي أن نفعله تجاه هذا الحاكم المسلم الجديد وماذا يطلبه منا وللإجابة عن هذا السؤال نقول مستعينين بالله أولا البيعة وهي الربا برئاسة أحد مع إظهار ذلك له باللسان والتطبيق بالأركان وتكون هذه البيعة لله تعالى لا للدنيا خرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مات وليس في عنقه بيئة مات ميتة جاهلية ثانيا الطاعة الطاعة له والسمع منه خرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ثالثا أيها الأفاضل يطلب منا الدعاء يقول العابد الزاهد الفضيل بن عياض رحمه الله لو ظفرت ببيت المال لأخذت من حلاله وصنعت منه أطيب الطعام ثم دعوت الصالحين وأهل الفضل من الأخيار والأبرار فإذا فرغوا قلت لهم تعالوا ندعو ربنا أن يوفق ملوكنا وسائر من يلي أمرنا وقال الإمام البربهاري رحمه الله إذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة رابعا النصيحة والمشاورة خرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله تعالى أمركم خامسا التوفيق والاحترام لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة رواه أحمد بسند حسن ويقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه ثالثا أيها الأفاضل عدم الخروج عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية أخرجه مسلم قال الإمام الأمير الصنعاني رحمه الله في سبل الدلاء المراد خليفة كل قطر من الأقطار إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو هنل هذا الحديث على خليفة اجتمع الناس عليه لقلت فائدته سابعا يطلب منا هذا الحاكم النصرة والتعاون يقول الدكتور وهبة الزهيري حفظه الله في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته فعلى المسلمين أن يتعاونوا مع الحاكم في كل ما يحقق التقدم والخير والازدهار في جميع المجالات الخارجية بالجهاد بالمال والنفس والداخلية بزيادة الأمران وتحقيق النهضة الصناعية والزراعية والأخلاقية والاجتماعية وإقامة المجتمع الخير وتنفيذ القوانين والأحكام الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء فيما يمص المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة وتقديم النصيحة وبذل الجهد بتقديم الآراء والأفكار الجديدة التي تؤدي إلى النهضة والتقدم ثامنا عدم استعجال النتائج وهذا أمر تعوده النيجيريون يريدون دائما أن يجرسوا الشجرة ويقطعوا الثمرة في يوم واحد وهذا يخالف سنة الله في تدبير الأمور وتشريع الأحكام أيها الأفاضل تلكم الأمور التي يطلبها منا هذا الحاكم الجديد ونحن نطلب منه أيضا بعض الأمور التي نرجو أن يجري عليها ويحاول تطبيقها وتنفيذها وهي كالآتية الأول العدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه ولا يعني تسوية المسلمين بالكفار أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون الثاني الأمانة وهي حفظ مال الأمة وأداؤه كما ينبغي وأنت رجل متخصص في علم المحاسبة فلا تكثر ولا تبذر بل ابتغ بين ذلك سبيلا بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بسنة سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستغفروا ربكم وادعوه يستجب لكم الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر جنده وحزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على النبي المبدع والنعمة المهداه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يستمر حديثي في ذكر ما نطلبه نحن رعية ولاية كنونة من حاكمنا الجديد الأمر الثالث استعمال القوة في موضعها واللين في موضعه الرابع العمل لعمارة البلاد وأمن العباد يقول الإمام الماوردي رحمه الله قال بعض الحكماء الأدب أدبان أدب شريعة وأدب سياسة فأدب الشريعة ما أدى ما أدى الفرد وأدب السياسة ما عمر الأرض وكلاهما يرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان وعمارة البلدان لأن من ترك الكفر فقد ظلم نفسه ومن خرب الأرض فقد ظلم غيره الخامس الحذر الحذر من بعض الشياطين الذين أحاطوا بالحاكم الهالك فوسوسوا له وزينوا له وأوحوا إليه فألقوه في الجنة وتقاعس عن الخروج حتى هلك ألقاه في الجنب مكتوفا فقال له إياك إياك أن تبتل بالماء فلا تتخذ ثلاثة من البطانة حامان من الوزراء وقارون من الأغنياء وبلعم ابن باوراء من العلماء وهم موجودون في كل زمان ومكان ويريدون أن يكونوا مع كل سلطان إلا من اعتصم بالرحمن واستعاذ من الشيطان وأخيرا يقول الإمام الماوردي أيضا اعلم أن ما تطلب به الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة ستة أشياء في قواعدها وإن تفرعت وهي دين متبع وسلطان قاهر وعدل شامل وأمر عام وخطب دائم وأمل فتيح حفظ الله حاكمنا من كل شر ورزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه ورزقنا الله طاعته ومناصرته ووقانا من كل سوء تنقوى أسبر تند توجي أسبر شيء تتاريه أجهر كدولة ألوك تند gwamna wanda ya kasance ba musulmi ba ya rasu kuma magaje shi wanda ya gaje shi ya zama gwamna musulmi wannan al'amari ne da ya waje ba a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kanta Allah ya faɗi haka Allah ya ce sai Allah ya yanka bayan waɗanda suka zama kafirai azzalumai godiya ta tabbata ga Allah ubangijin ka. bayan haka yan uwa a cikin wannan abin da ya afku akwai darussa mai hankali shine mutumin da yake tsayawa ya ɗibi darussa a cikin abubuwan da suke afkuwa a cikin kwanakinsa da kuma watanninsa da shekarunsa dukkan wani abu da zai afku to musulmi ana son ya tsaya ya kalli wannan abin ya masa kallon kasaf ya fitar da darissa waɗanda za su amfane shi a cikin rayuwa domin nan gaba to a cikin wannan hadisar akwai darissa da ya kamata mu tsayi a kan mu kalle su domin mu karu da su abu na farko shine tabbas Allah yana son mutanen wannan bangare namu da alkhairi laifin da muka ma Allah subhanahu wata'ala bai sai Allah ya fushi da mu gabaki ɗaya ba Allah bai fushi da mu gabaki ɗaya ba domin Allah maɗaukacin sarki ya cire kafiri ya naɗa musulmi wannan abu ne da ke nuna cewa Allah na san musulman wannan bangaren da alkhairi in sun yi amfani da wannan dama kafiri bai taɓa gyara ba kowa ya gani a cikin manna yake ya kashe ya huta mai gyara shine musulmi domin shi ya san gyara shi yake da nufin yin gyara kuma shi yake aikata gyara wannan ku ne shaida ne akan abin da nake faɗi baya buƙatar abu da misali. darasi na biyu Allah na karɓar addu'ar bayansa to da addu'a ne amfani ce ko da yaushe bai kamata musulmi ya zama ya gaza ya yi sakaci baya addu'a annabi sallallahu alaihi sallam ya ce Allah na amsa addu'a tsayin kuma tukar bai yi gajiyawa ba abinda ake bukata ka roka ka cika sharuɗan karɓar addu'a cin halal samun tabbas a cikin zuciyarka cewa Allah zai karɓi addu'a ka ba ka da shakka lokuta masu tsada da wurare masu tsada ka yi addu'an nan in ka yi Allah subhanahu wa ta'ala zai aishi ka. sannan ka kasance cikin waɗanda aka zalunta wasabbi da a watan mawdudi fa laysa bainaha wa bain Allah addu'a wanda aka zalunta ba tsakanin tsakaninta da Allah subhanahu wa ta'ala wani mawaki ne hikima yana faɗi yana cewa yanzu kana ba addu'a izgilanci kana walakanta addu'a baka san abin da addu'a take yi ba ai addu'a kamar wasu makamai ne ake aika su da daddare ake jefa su Allah kuma ya taɓe su lokacin da Allah madaukakin sarki ya ga daman aiko su akan wanda ake son ki aiki a kansa sai Allah ya sako su kaddara Allah ta tabbata ki darasi na uku yan uwa sunnar Allah a tafiyar da duniyar nan ita ce yau ya ba waɗancan gobe ya ba waɗancan haka Allah ya kaddara Allah madaukakin sarki ya ce kwanaki dai ga sunan haka muke jujjuya su yau mu ba waɗancan jin daɗi gobe mu ba waɗancan larabawa suna faɗi suna cewa babu wani yanayin da yake da goma a hali ɗaya sannan wani balarabe mai hikima yana ce ma ɗanka ka sani gabaki ɗaya rayuwa kwana biyu ce akwai ranar da za ka kasance maka ran farin ciki akwai ranar da za ka kasance maka bakin ciki idan ka kasance a cikin farin ciki kada kai ma Allah girman kai idan kuma kasance a cikin damuwa da bakin ciki to ka yi hakuri domin dukkanin su za su kare ranar farin ciki za ta kare ranar bakin ciki ma za ta kare to mutanen jihar Kaduna musulmai sun yi hakuri daidai gwaggwado kuma haƙurinsu bai tafi a banza ba Allah madaukakin sarki ya saka musu da hakurin nan da suka yi so ka su gode ma Allah Garaki na hudu shine kowane kafiri kuma kowane azzalimi yana da ƙarshe ƙarshen ka zai zo to da haka kowane azzalimi da yake zaluntar bayi na Allah subhanahu wata'ala to ya jirayi sakamakonsa sakamakonsa na nan zuwa ko dai ya nisa ko kuma ya kasance nan kusa kusa yake ana zalunci kada kai zalunci dan ka samu iko akan wani wallahi zalunci karshenta mummunan makoma yake kai mai yin sa kai kana can kana ta bacci wanda ya zaka zalunta kuma yana ta maka addu'a Allah kuma baya bacci zai amsa addu'a wanda aka zalunta darasi na biyar yanzu mulki ya dawo hannun musulmai Allah subhanahu wataala zai gwada ya ga su kuma me zafi to wajibi ne wajibi ne tilas ne ya kasance a gaban banci na fili a tsakanin shugabancin kafiri da shugabancin musulmi annabi Musa alaihi salam da mutanensa suka zo suka masa kuka cewa ga su Fir'aunu na ta cutar da su yana ta cutar da su sai Allah ya lallashe su yace ka faɗa musu saura irin ubangijin ku ya halakar da abokin gaba ku kuma ya ba ku kasa ku zama ku da shugabanni a ban kasa sai Allah ya sa ido ya ku kuma mai zaku so da yanzu Allah ya ba musulmi gwamnan jihar Kaduna to yanzu Allah zai zira ido ya ga shi kuma mai zai wannan ma darasi darasi na shi da yan uwa ta bayyana ta sake bayyana akan cewa mafi yawancin musulman mu sun jahilci addinin a inda za ka ji a rediyo babban mutum ya fito gidan rediyo yana cewa Allah ya ji dan kafin wanda aya ce karara ta zo ta hani game da wannan ba hadisi bane balle ka ce ai akwai rauni ko kuma kaza ko kamar wani wuce aya ce kuma aya muhkama cikin surar da ita ce tana cikin surorin ƙarshe da suka sauka a cikin alƙur'ani surar da ta Allah madaukakin sarki ce bai halatta ga annabi ba da waɗanda suka yi imani da shi su neman makafarai mushrikai gafara a wurin Allah bayan ta bayyana a gare su cewa waɗannan kafaran wuta za su tafi Sheikhul Mufassirin al-Allamah Tabari yana sharhin wannan ayar a cikin tafsirinsa sai ya ce wannan yana nuna bayan in sun mutu ne domin Allah ya yi alkawarin ba zai shigar da wanda yake kafirci a cikin aljanna ba to dan ne za ka roƙi Allah ya yi abin da ka san ba zai yi ba wannan izgilanci ne ga Allah to da haramun ne wani ya neman ma wanda ba musulmi ba gafara a wurin Allah Abin ban mamaki wanda baka zata dace wannan ba zai ka ji suna yi kuma ba wai wani suka ta ya rubuta musu takardar ba ƙarshe in sun gama sai ka ji an faɗi sunansu a ce sanarwa daga wani wannan abun kunya ya halatta a ma wanda ba musulmi ba ajiya idan dan uwan shi ya mutu ko musulmi dan uwan shi ya mutu amma ba musulmi ba ya halatta malaman musulmi bayani amma ya ake kaje ka tambaya cewa ake Allah ya kara muku hakuri ke Allah ya kara muku hakuri amma ce Allah ya mishi ranko ne ce Allah ya gafarta mishi Allah ya ji shi Allah ya tsaya huta wallahi bai huta duk wanda ya mutu yana kafirci wallahi bai huta ba kare duniyar shi da lahirar shi duniyar shi ta fito fiye da lahira dan mai musulmi zai rika neman makafiri gafara a wurin Allah wannan jahiltar addini ne wata ne da musulunci jima musulunci ya kubanna jata ne halalatiya ne a cikin addini haramun ne wannan duk tifafin ulama'i salafan wa khalafan tun can da da yanzu malamai ba wani malamin da aka samu ya halatta cewa a neman wanda ya mutu yana kafiri a cewa Allah ya kai shi kuma abun ban mamaki wanda ya mutu nan kafirin ya mutu wajen wa kake fadanci in ka ce Allah ji kanshi wa kake mafadanci jawar sai za ta za ta baka wani abin da kake nema na siyasa ko na kuɗi saboda ka addini kafiri ya mutu karɓa masa addu'a Allah ba zai taɓa gafarta ba kafiri ba duk wanda ya mutu yana kafirci wuta zai tafi halidan mukalladan wannan nassota ne ba su da iyaka mutawatirai sarihai mukamai suka zo a cikin alqur'ani da hadisi suke bayani akan cewa duk wanda ya mutu man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidan aw hiddan da nar duk wanda ya mutu yana uban Allah wani Allah a matsayin abun bauta ya ce Allah uku ne ba ma bi ba uku sannan ya mutu da cewa Allah ya gafarta mishi saboda wata da Allah saboda kasan addini ba dan kuma bayan wannan darussan guda shida to akwai abubuwan da mu kuma ya kamata ni ma sabon gwamna na farko shine mu baya yadda da shugabanci mu bayyana haka da bakin mu sannan kuma a ga haka a aikace kuma sannan mu baya annan kafar nan dan Allah ba dan duniya ba ba dan mu nemi wani abu ba a dan Allah muka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mutu a cikin awiyansa babu wata mubaya'a da ya ba wani shugaba na musulunci to ya mutu mutuwa irin ta jahiliya malamai suna tattaunawa a game da wannan hadisin fassarar fassararsa ba ingancin ingancinsa ba in an koma da tafan hadisi za a yi na biyayya da kuma ji manzon Allah sallallahu alaihi wa yace duk wanda ya ma wani shugaba mubaya'a wato ya ba shi kaffa da hannunsa sannan ya yadda da shugabancinsa a cikin zuciyarsa to yi masa biyayya daidai da iyawa idan wani ya zo kuma daga baya yana cewa shi ne shugaba ba wancan ba manzon da sun ce to a kashe wancan a guntula wuyan wanda ya zo yana neman yi jayayya da wancan shugaba wato ba a shugaba biyu ke in an nada shugaba ɗaya shi ke sai dai wani ya zama mataimakinsa abu na uku shine yan uwa wannan gwamna yana buƙatar addu'a a gare mu daga cikin magabata na kwarai al-Imam al-Fudail Allah ya gafarta masa yana cewa wallahi da wata rana zan samu dama in shiga bai mali na musulunci to zan ɗibo wani abu daga cikin halal in sa a dafa abinci da wannan kuɗin sannan in gayyaci mutanen kirki waɗanda nake musu kyakkyawan zato su ci wannan abincin bayan in sun gama sai in ce to dan Allah mu yi ma shugaban mu addu'a ni ma shugabannin mu addu'a domin idan shugabannin mu suka gyaru to mu ma za mu gyaru al-imam al-barbahari ɗaya daga cikin malaman aqida yana faɗi yana cewa idan ka ji mutum yana kyakkyawar addu'a ga shugaba to wannan alama ce ta cewa wannan mutumin ahlus sunna abu na hudu shine yin nasiha da bada shawara ta hanyoyin da suka cancanta wanda zai iya shiga wajen gwamna ya bashi shawara ya bashi ba ya je ya nemi shawara ya bashi shawara abinda za a taimake shi ba shi kan kanshi abinda za a yi ma al'umma in ka san wani wanda zai iya isar da shawara ka kai zuwa gare shi in ba haka ba ka san za a iya ji a rediyo ka faɗi a rediyo da hikima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya yarda muku fi abu uku ku bauta masa ku hada shi da kowa abun bauta a cikin bauta sannan ku yi muku da igiyar Allah shi kanai ka raba sannan kuma ku yi ma shugaban da Allah ya nada shugabanci akan ku nasiha abu na biyar yan uwa girmama da ganin darajar shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya girmama shugaban da Allah ya nada shi to shi ma ranar lahira Allah zai girmama shi al-imam Abdullah ibn Mubarak sai daga cikin almajiran al-imam Malik rahimahullah yana faɗi yana cewa duk wanda ya wulakanta malamai ya tozarta mutunci ya ci mutuncin malamai to ya tafi yadda lahira shi Lahira shi za ta lalace domin ta hanyar su ake samun lahira duk kuma wanda ya wulakanta shi ma gabanni to shi kuma ya lalata duniyar domin duniya tana hannun shi na shida ‘yan uwa kada a masa tawaye kada a fito na fito da shi manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda ya fito na fito ya tawaye ga shugaba ya ki masa biyayya sannan ya rabu da jama'ar musulmai ya mutu to mutuwar da ya yi mutuwar jahiliya ku dube yadda manzo sallallahu yake ta alakanta shugabanci da wanda ya sakaci da mas'alar shugabanci da mutuwar jahiliya al-imam al-amir al-sanani a cikin kitabul usul al-salah yace abinda ake nufi da wannan hadisin shine shugaban kowane bangare da kowane yanki ba wai sai shugaban da baki ɗaya duniya ta ittifaki shine khalifan musulmai ba domin an rasa khalifa kwara ɗaya tun zamanin khalifancin abbasiyya har zuwa yau ba za a ce da wani shugaban musulmai gabaki ɗaya ba da aka yi ijma'i a kansa to daga kowa kowane bangare za su yi ma shugaban su biyayya kuma kasi masa tawaye na bakwai wannan shugaba ko gwamna sabo yana buƙatar yana buƙatar ko taimako daga gare mu ɗaya daga cikin malamin mu na fiqh a wannan zamanin Sheikh Wahbah Suhaili yana faɗi a cikin littafin sa yana cewa wajibi ne akan musulmai su yi taimakekeniya tsakanin su da shugabansu a dukkan abin da zai kawo ci gaba da alkhairi na ƙasa a dukkan ɓangarori ɓangarorin abin da ya shafi harkokin waje ne kamar yaƙi da kuma abin da ya shafi cikin gida kamar raya ƙasa da kawo ci gaban masana'antu da kawo ci gaban noma da kawo ci gaban ɗabi'un al'umma da kawo abin da zai zama ya gyara rayuwar al'umma da kuma tsaye da al'umma wacce ta kasance ta alkhairi da zartar da dokokin ƙasa da umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau ga baki ɗaya abin da ya shafi kowa ne ko ya shafi ɗaiɗaikun mutane sannan kuma a gabatar da nasiha zuwa gare shi shi shugaban sannan kuma a iya kabbacin ƙoƙari domin kawo masa ra'ayoyi masu kyau sababbi waɗanda za su kai zuwa ga ci gaban ƙasa in ji a shi wahbatu suhaili sannan yan uwa abu na takwas shine kada mu gaggawar cin nasara mu ce ai muna so yadda aka zo sabon gwamna musulmi to mu ga komai ya canza an fa mata abubuwa fa da yawa kun sani abubuwa sun lalace da yawa an yi ɓace-ɓace ko gab da mutuwan nan an yi canje-canje an yi canje-canje na zalunci kowa ya gani a inda aka yi ta ɗaukaka kafirci akan musulunci to kada mu gaggawa mu ce cikin yan kwanaki muke son mu kuma ya canza wannan da an muke ta yan Najeriya yau muke so mu shuka kuma shuka bishiyar da dabino kuma yau yau nan muke son mu ga ta girma har ka fitar da yaya mun ci to wannan ba ya saba mu sunnar Allah a wajen tafiyar da duniya da kuma jaddada da hukunce-hukunce. bayan haka mu kuma muna neman sabon gwamna muna ba shi shawara da abubuwa kamar haka abu na farko shi ne adalci adalci malamai suka ce ba kowane mai haƙƙi haƙƙin ba amma nan ba yana nufin a ce da kafirai da musulmai duk ya ba akwai bambancin addini duk wanda ya ce ba bambancin addini ƙarya yake yi akwai bambancin addini ni musulmi na yadda kirista ma ya yadda tattauna ya ce mu mu san bambance-bambancen da ke tsakanin mu. sai mu zauna a kowa a ya tsaya a matsayinsa amma ce babu bambancin addini shi ka nan bayan zama kirista nan kake nufi ko kuma da kiristanci da musulunci ta ɗaya ne amma na Musulmi muslimina kal mujrimi Allah yake za mu sanya musulmai su zama kamar kafirai mujrimi na nan kafirai ne Allah ce malakum kaifa tahkum wani irin hukunci kuke yi wannan kuke da musulmi da kafiri ne ɗaya musulmi daban kafiri daban Allah ya yarda da musulmi Allah bai yarda da kafiri ba kowa a aje shi a matsayinsa abu na biyu shine amana amana na nufin kiyaye dukiyar al'umma a tsare ta sannan kuma a aiwatar da ita yadda ya cancanta kuma gwamnan mu sabo musulmi kwararre ne shi abin da ya shafi kididdigar kuɗi sai daga ba a tsammanin ya zama ya almubazzaranci ba a bukatar kuma ya zama makwado a'a ana fatan ya zama ya aiki da alkur'ani da ya ce wafta jibai da zalika sabila ka tsaya a tsakiya ba kai almubazzaranci ba ba kai makwadanci ba abu na uku shine yan uwa ana buƙatar gwamna ya kasance ya amfani da ƙarfi inda ya cancanta inda kuma ya cancanta ya amfani da taushi a yi amfani da taushi haka ke buƙatar shugaba ya abu na hudu shine ya aiki biya bakin ƙoƙarinsa domin raya ƙasa da kuma kawo zaman lafiya a cikin wannan jiha ɗaya daga cikin malaman malamamul mawardi babban malamin fikihin shafi'iyya yana faɗi yana cewa wani daga cikin masu hikima yana cewa adadi kada biyu ne akwai adabin shari'a akwai adabin siyasa adabin shari'a shine duk abin da yake zuwa ga tsaye da farilla ta Allah adabin siyasa shine duk abin da yake zuwa ga raya kasa da gina ta kuma dukkan su suna komawa zuwa ga adalci ne wanda adalci da shine shugabanci yake tsayuwa kuma ake gina kasa duk wanda ya tozarta farilla Allah to ya zalunci kansa duk kuma wanda ya tozarta gina kasa to ya zalunci sauran bayan Allah abu na biyar shine gwamna ya taka tsantsan ya je kai ya bacci ko ya bacci da ido ɗaya akan wasu shekaru suna nan ya san su mu mun san su mun ji su kowa ya ji su suna nan a wannan jiha su suka zagaye wancan gwamna da ya mutu suka kai shi suka yi mishi wasi irin na ke shekan dama ke shedanin ne suka zayyana mishi abubuwa suka kai shi ga halaka to yi hankali da su suna nan irin yadda sakiduna Ibrahim alaihi salam ya zo yayi matansa Annabi Isma'il nasiha yace aslih utbata babik yace ko ba dakin ka gyara aje yana nufin ya saki mata shi annabi yayi ma annabi magana sai annabi ya gane yace sai ce ai dama ita aka mun musafar ya ce ta ya ce mu wa ya zo ce a kaza ne ne tambaye mu ya tambaye mu ya abincin ne yake na ce masa ai muna cikin wahala nama kawai da ruwa nake sha shi haka kika ce ne ce to daga nan sai ce miki ne ya ce ya ce ta ce ya ce ka ce aslih hutbata zabalik ka gyara kofa dakin ka bakin kofa dakin ka ka gyara ya ce an tilbabu an hiki bi ahaliki shi ke ce kofa ta gidan ku ta su keki ba ta da za ta tona wa mijinta asiri a zauna da ita so da haka gwamna ya sani kada ya riki abokanai kala uku akwai hamana cikin minis masu ba shi hama hamana kowa ya san hamana ai dan uwan fir'auna sannan akwai karuna a cikin masu kuɗi suna nan ke hankali da su sannan ya hankali da bul'amu dan ba'ura a cikin malamai suna nan su uku ke hankali da su ƙarshe ‘yan uwa al'imam mawardi ya yi nasiha ya ce abu uku shida su suke tabbatar da mulki a ban ƙasa kuma su sa ƙasa ta jawo abu na farko addini wanda za a ba addini ba rayuwa abu na biyu shugaba tsayayye abu na uku adalci wanda zai gama kowa abu na hudu zaman lafiya da tsaro wanda zai shafi ko ina a ban ƙasa sannan kuma ke samun ma al'umma abubuwan da za su gina rayuwarsu sannan kuma sai kyakkyawan fata da kasa Allah ya tsare ƙasarmu. Allah ya tsare jihar mu Allah ya taimaki gwamnan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yi masa biyayya shi kuma Allah madaukacin sarki ya taimake shi ya ba shi ikon gartar da abubuwan da suka cancanta na alkhairi Allah ya tsare shi daga sharrin masu ha'inci da masu kaidi da masu makirci da masu sharrora kala kala اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من شر الكائدين وشماتة الحاقدين وشر الماكرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوتنا المعذبين في كل مكان اللهم انصر إخوتنا المعذبين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون